ita qala ako sheikho ta ko taka wa idha ubta ko ala ke moti me yalan ko ni alay jarabi ka sabar ni alay jarabi duro ka sabar allah subhanahu wa ta'ala yabtali al-ibada kala jomon jarabi ke to ke jarabi yabtalihim bil masa'ib ke jarabi nin ku kolen ballela masibo kuwol niŋ mantora kol yabtalihim bilmakarih a ke jarabi a ye kotomo bilmakarih kuwol la min maŋ diye kol kuwol la mel ye a ko ye konne i maŋ la fal ka je balu ko mo bu lafi meŋ na la balu ko nasiyat ala si jaraba yabtalihim ake ke jarabi fanaŋ bil aada niŋ jawol isi dolje ala ye jarabi jawol min alkuffar dol nin kafirol sitara sirin i be torala ala ye jarabi ko al be kela misilimante bari al be tarla in kafirol le kono i be al torala toro façon bee la asi jarabi nin kafirol dole a si jarabi nin nafiqol la i ni sitara sirin ite misilime kendema i be kono bayitol nafikimal ite bula la i be o toro kono i be man toro kono ala si i jarabi amandiye isi ñamandiye mbar feeretetela sembetetela yefanje waɗa ko ite e bonola si jarab fa yahtajona ñimmol be ala e men mel jarabi nin mantorol nin konnakkol nin kafirol la nin nafikol la ñil be muño yahtajuna ila sabr ñil be ɓe suulari muñu ka muña sabaro adamul yas kana jikilate sabari kana ke jikilate la وعدم القنوط كان جكلتي من رحمة الله على لنيم على بلفا كان متكو على بلفا تفتل ما على فاسر على دمر تفتل كان جكلتي ويثبتون على دينهم أكوي ككم ولد فنا مول مليالهم يكتر ثبتري بهو بيكون بري ثبتري على دينهم إلى دينك أميجي جاد ولا يتزحزحون مع الفتن ini ñimmantorol ni ñin jarabi jam kesol bari wo me jiija i e buka jiija i e buka bo hani pus place bukata tenkunde nde ɓe sabatirila dino kam ɓe sabatirila sunnol kam nila tawhidol kam aw yastaslimuna lilfitan ibukeje e ibukeje ibukeje fanay be ibe ibe ibe ibe ibe fambulala walla eh, ke bula fitinolu ni jarabol bol comme ni mol ye jarabi ito itolu ye fandi wala. ni mantorol nate kam ye fambulawol bol ite sabati la toñaka ite sabati la eh, kuma kanka ite sabati la men beteyata men kendeyata bayitol jaraboɓe ne kam ibe bula la wol jarabo Man manke o molti ɗum bal ko eh, ika sabati ala dinihim ila dinuka wa yasbiruna ika sabar fana ala ma yuqasuna min al at'ab ika kolayal men takinin batal kono fi sabiliha ila dino silo kan ika kolayal men taki ika tara sabatirinde bi khilafi ako bari molte de ama mol fode mel yalon ko duwaman tarawa alladi ida ubtiliya ni momi yalon ko ala ya jarabi jaza jaza ka tuwo sila jaza ka tuwo sila abu kai sabar ala jaraba ta wuke munya ka tuwo sila don ta sakhotina anin jisubo wa kunutina anin jikila tewo min rahmatillah abu ka jiki alala balafa ko binaka ka jikila te kamuta ko alala demarotina marotina te kan kote asipisa نابا نا ترى كندا كان أصابل نا ترى سنة كان أصابل نا ترى توحيد كان أصابل نا ترى بتال أصابل نا ترى باديا تكل أصابل كاتجربول لا تكا أمي منيا أمي أصابل مثال فهذا أكون مؤمن من كتب بتين أكون ماري يزاد ابتلاء إلى <laughs> على تلا كالبلا لكفو ولا البلاك wo ba mun sabara man munya ta ala talla ka albalale nafa wala albalaka wa masaiba ila masa kolayal da ka kafu kolayaka ala ha mukadaha ha da ka tara da drum ka kata aman sabar aman munya qala ko shekho ko inna allah idha ahabba eh, eh, أكو على كلا آه، إن كلا إن الله إذا أحب قوما على كلا نايا مول من كن ألا مول من كن نايا كن ابتلاه أكيد كتبول ni ala ye moolu kanu doroŋ a ke koto bo le faman ni i alay koto bo aye ke foirewte a diyate kata wala diyata alay ala ye ke foirewte a diyate wala diyata alay aye ke foirewte ita fana wa diyate nafa ala ye koto bo keta miskinote wala aye kurando le kan wala diyata alay a alayte kan ita fana a diyate bawo ala le alay faman radiya ko men sonta a duñata ala ye a rida duniya bai tarla ala la bai tarla wai ala ɓe na wa katu a diyata yi men diyata ala ye wata wala kuwoɓe diyata ala ye subhanahu wa taala wa man sahata barni men bota kan fata munatana itema fowarewte munatana ita fe yetu kam faari ndoro ya kan fa ala kam fa alayhi sakhatu o ɓe tarla kanfaala kono doron kanfaala ɓe kafula kanfaaka te buka haɗi ite ma dada ime fan dada iman harjul dada ala ko ete ite ko haɗi sa jemba diɗa kanfaa doron kanfaa doron wa adamu nnasi bala'an kilañuma sala lah sallam ko moolu moo men ye lon ko walla jaraboo warta bol men na jarabol warta mol beti la albala warta mol beti kila ko al ambiya walam annabiyo mol annabiyo mol bunda te kerin annabiyo mol man men taki ye fuwareya bunda taki mol man men taki ye baɗin baɗin jawya bunda taki mol man bunda ye e ɗin sotobaliya bunda taki mol man men taki ye kuramal bonda takki nabiyo dol mo dol kurantale fo e kulol be subo be jolonte fewo fe mo ya kalaya jala balo kon anabiyo mo lata ne yatra mo ala ye jarabi mo li ye kom fo ye fa anabiyo mo li ila mol mol sutte kono ila mol ye konne fo ye fa annabilay zakariya yol yol kuntu serol la tema yo kundu fulata wulay yahyaño yowol be faada mouhammad yowol bayna kabo makka kono ke kuntuyla nafo mona kana diyam mona kana fiiri ñoyam adi musol adi bula sataw ko i wuluño falata idiol i beye fa fodi musikili ibe balori yeɓe tabbin ibe balori idiŋol e be fati kila sallallahu alaihi wasallam andin kilin manti jana wan ke fatima din musu dinki be fat kafirol be nyaawale ka hiya dinki o fat ate ko mo kuntu ko laata ite din musutla foy tiyo koy tan nabila ibrahim yele madijo e me mu nyaano me sama foy tiyo koy to fo say e jikilatete misali to i futata siyo i siyo futata waati to meŋ ye a lanko jama jama dindina wo han on kolata han la ilaha illallah a ko ñiŋ be annabiyo moolu le la itolu le la jarabo a ko wo koola al amtal fal amtal koola al amtal fal amtal moolu annabiyo moo kola moolu la kenda be ñoo ñaato ñaameŋ ila jaraboo ka waro ñaato na shekho ko jam e ako thumma al amthal fal amthal kola anabiyo mul ta kola mul minna jarabo nila al bala siyata awarto ko mul la kende abi nyo nyatu nyame mul la kende abi nyo nyatu nyame momo la kende kafu nyame al bala kafu wala ako ubtulia rusulu kilariyamul komi nafale ñam ye jarab wa ubtulia siddiquna siddiqinol fana mel yalon lon toña mollom dan kenya to ni limaniya to wol fanan ye jarabi wabtile shuhada sedem seede mol meeɗalan koye seede fureyata ala dela seede fure wol fanan balu ko e jarabita وابتلي عباد الله المؤمن على المؤمن جمل دنيا كنا يجربي مؤمن يي لكن كذا لكنهم بري يتولني مول كبيرة أكيل اللهم فو صديقين اللهم فو شهداء اللهم فو مؤمن اللهم يلبينا تك صبر لالت تقول صبر أما المنافق بري قول والمنك صبر لالت qala allahu fihi nafiko yin ala talla subhanahu a dalita nafiko la kuwoto ala sabar baliya kan ko min annasi aɓe mol kono ye mol konol de man yabudu llah min ka te ka ka ala ala harf bari abuka tara ala batu ala ala batu ña aka tara kartantaŋo le tara teema wani abuka taraje te abuka abuka dum ate katara temal kul abuka tara tema kul ka ta kartan tan dro ala ala man bamba ala da ala bato kuto wani wani de alau ala lan baliya kende ka man la ala la baki wa kama fa in asabahu khairu na ya kaira kuwa soto kuwa to dina kulun ba wala kuwa mai da na ya kaira ko soto tam annabi sonnamo kama fawtu laka kwanta karate boole ñinin ay diya wa in asabatuhu fitna bari ni koleya kuya taki man toro ban jarabolon ban fitinolom ban koto bolon ban koto borolom ban jarabolon ban ni waya taki ala jarabe <laughs> ala nafulot. in qalaba ala waji amari ka yelamale fala a yi murko ma muruko khasira duniya ko momin na kuwa be wo ña ite na diyata ya taraje na kuyata ya funti ite maari bonatal dino ibe taraje na diyata ya diya na kuyata ya taraje ba na diyata ya bije na, na man diya ite ya funti min beta te dobe je satol kono moo bi kaya ko ibe satawo wata jam ita fara ne koye ni ita itanol bi jam wol da yake kili kata misilmiyaka katu bi ala ye fanan karfa yin sata wani e ñanta ka kuma sata satewo ɗi don ba ta ala sidol kan a koyenta lay mol ku kilin ne ɓe la ni ni dinniŋolol ŋa dunta ya kono ito kamen faham a buka jiidi so naman jiidi a ka funtile koye o korosi wo kake ila fota a hanne ibuka dum misilima ka subhanallah nam sitani ya kutu bawa tol be wo le ñam bitum wala na ayo ka moo fele men bonata na diyata e tara na naman diya lafin na feŋo sota ya funti o bonnata ete mun fo mai ala kamo bali kafiriya bukamo bali misilime bukamo bali har moye harjo men sota bo fa nafa mai jolle da duniya siyata ta kafa ko ni mai ta har harjo ka sita ni kari ka sali har moolu be kirin duniya da ka ni ka sali har harjo ka sita ayanna jama jama'a bije. بقدر مسلم ياكل أهو.